ala ta hali takaita da cewa zamanin abaca an yi wajiya kuma an girgiza girgiza yanzu ba nan rakwari to sai eh, ya ba da gudun mata ga junanmu sannan kuma mu yi addu'a ga mu. ko da ke wannan kwana ce ina ai malam ba bukatan addu'a wuce na ai an wake ne ni dai na taba jin malam yace wata na zai tafiya ce to za mu yi tafiya muna buƙatar addu'a wurin yan uwa ni na taba jin wannan ta da shi bai taba jin wannan ba to saboda haka mu yi addu'a ga jagoran Allah ya taimake shi Allah ya tabbatar da shi ta yadda abin da bawace yake cewa a gudu tare a tsira tare to a ra'ayi halin da insha Allah wurin dan take a wannan mikidari Allah shi mana gudunmawa a insha Allah Eh, mun so a ce kamar yanzu za mu iya cewa an gama jawabi kawai mun kama hanyar zuwa ziyara to ala a yace da yake zuwa namu zuwa ne na ruwa gangarowa yake wannan na gangarowa na gangarowa to insha Allah a takeice zan ba da abin magana ga Sheikh Abdulhamid Bello ya to an gabatar abin za a gabatar kamar yadda na faɗi a farkon magana cewa yau shekara 28 cur da ita wannan waƙiya amma wannan karan sai ya zama to abubuwan sun haɗu mana akwai cin tunawa da waken abacha akwai tunawa da shahadan imam hassan al-askari mahaifi ga imam mahadi adallahu ta'ala faradahu sharif bisa lissafi na kamariya sannan kuma har walau ita kanta wannan waƙi a ta buhari a irin wannan mutane na kamariya saboda haka sai zama to abubuwan nan guda uku in eh, Allah ya so ramzan wata kahiran duka za mu dunkula su da fatan Allah maɗaukakin sarki ya amsa akramaka Allah tafaddal masbukan bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad Wabada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi kawai kuma na ainihin jaddada godiyar ga sarki mai rahama wa mai jin kai wanda ya raya mu ya sake nuna mana irin wannan lokaci wanda muke tunawa da waƙiyoyi da suka gabata daidai da wannan munasaba din kamar yadda malama da ke bari a ah, wannan abacha musamman ga waɗansu waɗanda tayo ma lokacin ba a haife su ba yanzu ne suke jin labari cewa abu kaza ya faru abu kaza ya faru to amma kuma harka tana nan wato akwai darussa ne wato muna ɗaukan darasi bayan darasi wannan waƙiya kowace waƙiya tana koyar da wani darasi a daidai lokacin da waƙiya ta bawo ta karantar da yan uwa darasi ga waɗanda suke rayawa lokacin kuma ta ciyar daga har harka gaba domin za mu iya cewa dunkule ban son yi magana ne a kan ita wake da amma dan fitar da darasi ne kawai muhimmi Assalamu alaikum ya shuhada Assalamu alaikum.